This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Yanzu haka ko kuma duk lokacin da mutum ya ga dama ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet ko kuma ipad a jamhuriyar nijar da kewaye ana iya kama wannan tasha kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma nomad fm Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Tare da Halima Jimrau da sauran abokan aiki muke fatar za a kasance da mu domin sauraron abubuwan da za mu gabatar. Kamar kowace rana Asabar bayan kun gama shan labarin duniya za ku ji filin mu tattauna. Halima Jimrau ta karanto labaran duniya. Tare da sallama a gare ku da watan kun lahiya ga labaran duniyar mai karantowa Halima jimarau Wata yarinya 'yar kasar Mali mai shekaru biyu da haihuwa wadda kwanan nan iyayenta suka je da ita kasar Gini ta mutu sanadiyar cutar Ebola wadda yanzu haka ta kama mutane fiye da dubu goma kuma ta hallaka wasu mutane fiye da dubu biyar a cewar hukumar lahiya ta duniya WHO ko OMS. Yar karamar yarinyar da ta mutu jiya Juma'a ita ce ta harin harkon da aka tabbatar da mutuwar ta sanadiyar cutar Ebola a ƙasar Mali wadda ta yi iyaka da ƙasar Gini ta ta na kudu maso yamma. Hukumar Lahiya ta Duniya ta ce yarinyar da iyayenta sun yi cuɗanya da mutane da dama a cikin bas ɗin da suka yi balaguron kuma ta yi shaidin cewa mutane da yawa na iya faɗawa cikin kasadar kamuwa da cutar. Majiyoyin ofisoshin jakadancin kasashen wajen da ke kasar Mali sun bayyana damuwa game da ko gwamnatin kasar ta Mali tana cikin shirin iya tunkara cutar ta Ebola. Mali dai tana cikin kasashen duniya mahiya talauci. Yanzu haka dai barkewar cutar ta Ebola ta yi yawa kuma ta yi tsanani a kasashen yammacin Afirka guda uku wato gine da Liberia da kuma Saliyo. Gwamnatin ƙasar Amurka ta yi tur da Allah wadai da Iran saboda ta aiwatar da hukuncin kisa ta hanyar ratayewa akan wata mata da aka samu da laihin kashe wani mutum wanda ya nemi ya mata hwaɗe. Da sahiya yau Asabar aka rataye matar 'yar shekaru 26 mai suna Rehane Jabbari an aiwatar mata da hukuncin kisa ne saboda dangin wanda ta kashen sun ƙi gawarta mata kuma sun ƙi karɓar diya. Shi dai wanda ake zargi da neman mata haɗan sunan shi Murtaza abdul ali Sarbandi kuma tsohon jami'in hukumar leƙen asirin ƙasar Iran ne. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Jen Saki ta ce akwai wasu abubuwa masu matuƙar da hankali game da adalcin wannan shari'a. Saki ta ce Amurka ta da Iran saboda kashe Raihane Jabbari. duk da kururuwar da kasashen duniya suka yi da kuma roƙon da masu kare hakokin bil'adama a ƙasar Iran suka taima gwamnatin ƙasar. Sannan mai magana da yawun na ma'aikatar harkokin wajen Amurka Jan Saki ta ce Amurka ta bi sahun masu yi ma Iran kiran cewa ta mutunta dokokinta da suka ba da damar yi ma 'yan ƙasar shari'a ta gaskiya kuma da adalci. Raihani Jabbari dai ta ce Murtaza abdul ali Sarbandi ya yi ƙoƙarin yi mata hwaɗe ne shi yasa ta kare kanta ta hanyar soke shi da wuƙa, amma masu shigar da ƙara sun ce dama tana da niyyar kashe shi. Kuma suka ce sun lura da cewa mutumin da ya mutu a bayan shi aka daɓa mishi wuƙa. An dai bar mahaihiyar Rehane Jabbari ta ziyarce ta jiya Juma'a inda ta yi awa ɗaya tare da ita. Haka ake yi a ƙasar Iran kafin a aiwatarwa da mutum hukuncin kisa. Labaran duniya ake saurari daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sabon shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani ya kai ziyarar shi ta horko wata kasar waje wadda ta ba shi damar cika alkawarin shi na yin umra a kasar Saudiya. Ofishin Mr. Gani ya faɗa a cikin wata sanarwa a yau Asabar cewa shugaban zai yi Umra sannan zai gana da Sarki Abdullah da kuma sauran jami'an gwamnati a yan ziyarar da ya kai ƙasar ta Saudiyya. A lokacin da yake rantsuwar kama ragamar mulkin kasar Afghanistan, Mr. Gani ya alkawarin cewa ziyarar horkon da zai kai wata kasar waje ita ce ta zuwa yin umra a kasar Saudiya. Bambancin aikin hajji da umra shine umra ba ta da lokaci ana yin ta a kowane lokaci a cikin shekara. To amma shi aikin hajji sau ɗaya ake yin shi a shekara kuma a wani ƙayyadajjen lokaci. Wani rikici ya ɓarke a wani garin kan iyakar Koriya ta Kudu a yau Asabar tsakanin 'yan gwagwarmayar da ke shirin sakin wasu ƙasidun sukan lamirin Koriya ta Arewa cikin iska da kuma mazamna garin da suka yi ƙoƙarin hana su yin hakan. 'Yan gwagwarmayar sun shirya sakin balan-balan ɗauke da sakonnin sukan lamirin gwamnatin ƙasar Koriya ta Arewa kamar yadda suka yi a farkon wannan wata. Koriya ta Arewa ta gargadin cewa idan ba a daina yi mata haka ba, zai iya shafar tattaunawar da za a ci gaba da yi tsakanin manyan jami'an gwamnatocin Koriyoyin guda biyu. Mazauna garin mai suna paju sun ce 'yan gwagwarmayar suna jefa musu rayuwa a cikin wato da kuma harkokinsu na kasuwanci a cikin hatsari kuma suka ce Koriya ta Arewa da gaske take yi da ta yi barazanar cewa idan aka ci gaba da mata haka za ta mai da martanin soji. Koriya ta Kudu dai ta ce ba za ta iya tauye ma 'yan gwagwarmayar hakokinsu na bayyana ra'ayinsu ba wato ba za ta hana su yin hakan ba. To waɗannan shirye-shirye dai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirin mu tattauna. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum kuma bar kamu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga sharar fagen shirin mai baku bitar yadda ta kaya a Najeriya a tsawon mako mai wucewa. A cikin makon nan mai shigewa ne hukumar lafiya ta duniya ta bayyana cewa Najeriya ta yi bankwana da cutar Ebola. Abin da ya yi wa gwamnatin kasar daɗi har ta ce za ta ci gaba da ba da tallafin kuɗi da jami'ai ga kasashen da har yanzu suke fama da cutar an sake bijiro da zancen yancin majalisun ƙananan hukumomi a najeriya a majalisar dokokin ƙasar inda majalisar dattawa da ta wakilai duka suka amince da baiwa ƙananan hukumomi yancin cin gashin kansu amma kuma majalisar dattawan bata amince da batun cirewa shugaban ƙasa da gwamnoni kariya ba a wani labarin kuma majalisun dokoki na tarayya sun amince wa shugaba goodluck jonathan da ya ciwo bashin kuɗi dalar amurka miliyan dubu ɗaya domin sayo makamai da tunkarar kalubalen tsaro da ƙasar ke fama da shi duk da wasu majiyoyi na cewa ba a sami kashi biyu cikin ukun 'yan majalisar da ake bukata ba a lokacin da aka zartar da ƙudurin an ruwaito wasu 'yan majalisar na cewa sun amince ne da bukatar domin kada a yi kuka da sunan gaba wasu bamabamai da aka ɗara a kan babura sun tarwatse a garin azare na jihar bauchi inda suka yi sanadiyar hallaka akalla rayuka takwas tare da jikkata wasu da dama a daidai lokacin da hukumomin najeriya suke cewa suna yin sulhu da 'yan kungiyar boko haram masu kai hare-hare a arewa maso gabascin kasar majalisar matasan arewa ta gurfanar da gwamnan jihar zamfara da gwamnatin jihar a gaban babbar kotun tarayya da suke kalubalantar kudirin sayar da hannayen jari na naira miliyan dubu ashirin da hudu mallakar gwamnatin jihar da ƙananan hukumomi waɗanda ke kamfanin wutar lantarki na niger delta A fagen siyasa kuma shehin malami Dr. Ahmad Gumi ya shawarci Janar Muhammadu Buhari da kada ya tsaya takarar zaben shugaban kasa, abin da ya janyo ra'ayoyin 'yan Najeriya mabambanta yayin da wasu ke ganin shawarar bata dace ba, wasu na ganin tana kan hanya. A jihar Yobe kuma batun tsayar da dan takarar gwamna na jam'iyyar APC na janyo cece kuce, inda 'yan jam'iyyar Ashiya ta uku ta mazaɓar ɗan majalisar dattawa suke korafin cewa ana ƙoƙarin maida su saniyar ware. a daidai lokacin da 'yan takarar mukamai na jam'iyyun siyasa a najeriya suke kokawa a kan tsadar takardun neman tsayawa takara shugaban najeriya goodluck jonathan ya kaddamar da sabon filin sauka da tashin jiragen sama a garin dutse ta jihar jigawa wanda gwamnatin jihar ta gina to sai dai fa jam'iyyar apc a jihar ta lashe takobin sayar da shi idan ta kafa gwamnati domin a ganin ta filin jirgin ba shi da amfani ga jama'ar jihar daga ƙarshe wata babbar kotun tarayya da ke jos ta rusa zaɓen shugabannin hukumar ƙwallon ƙafa ta najeriya da aka gudanar kwanan nan a birnin warri ta jihar delta kotun ta ce gudanar da zaɓen ya saba wa umarninta na dakatar da yin sa da ta bayar a can baya kuma dai wannan yanayi kan iya jefa najeriya a cikin fushin hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato fifa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya To yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani zauren na jaskwata yamma da bauchi, inda wakiliyarmu Zainab Babaji ke jagorantar wata tattaunawar fayyace juna da kuma daɗa kyautata dangantaka tsakanin makiyaya da manoma. Yau ma Zainab za ta ɗora ne daga inda take tambaya ma wakilin biran Mr. Daliop. to um, har yanzu dai muna kan maganar sojoji mun fahimci cewa akwai sojojin gona wato waɗanda za ka gansu sun sa kakin soja ne amma ainihin su ba wai sojojin kwarai ba ne ba ka ganin waɗansu irinsu ne suke shiga muku a wuraren kunnan mr um, daliop eh haka mu caji amma in dai har soja zai bar wani haka kawai ya sa uniform nashi kuma ba doki wani mataki a kai ba to wannan akwai damuwa akwai damuwa su da dama mun ji har an kama wasu sai su ce ba ainihin soja ba ne to in an fada haka a da 'yan ba za mu ji abin da an yi mushi ba kaga inda ce ana doki mataki akan irin wani mutane da dole wani abun zai daina sai yana nuna mana kama wasu sojojin sukan sayar da uniform nasu su samu kuɗi hakan saya su ne to kayan irin wannan bai kamata ma bar su a cikin aikin soja ba so gaskiya ne na kira da karfin murya cewa shugabannin sojoji su dinga cekin masu aikinsu saboda a magance irin wannan abubuwan alhaji baɗejo kana shugabantan wannan kungiya ta kuta kautal hori wato a nan ƙasa kun iya tantance wato hanyoyin da rayun shanun nan sukan iya fita da su da inda suke kaiwa da kuma waɗanda ma suke saya ne in ma sayarwa ne da kuma inda da ake kai shanun nan eh wato satan sanu akwai lokacin da ya zamanto gama gari a duk fadin najeriya gaba ɗaya zan ce kowane bangare an ana satan dabbobi amma wato satan dabbobin nan wani area ne wanda gaskiya fi sabilillahi wanda yake duk abin da mutum ya ce zai magana a kai sai dai ya yi magana ya bar ta nan ya kamata a sani saniya dai in mutum ya sata saniya ba wai zai je ya dafa saniyan nan a ɗaki ya cinye ta ba da shi da iyalinsa za a saci saniya dubu ɗaya saniya ta ɓace ɓat ya kamata a gane a suwaye masu masayan dabbobin nan tukuna na farko ni a ɗan ƙaramin na fahimta akwai lokacin da aka ta kama wasu dabbobi karsanta akwai kasuwannin dabbobi a najeriya nan wanda sun yi kaurin suna nan ake kai dabbobi a je asar idan aka ɗebo sanu daga can ta su mina akwai ɓangaren da za a kai in an ɗebi dabbobi daga nan filato akwai ɓangaren da za a je to wannan mutanen da suke satan dabbobin nan gaskiya fi sabilillahi suna taimakawa domin fitina ta ci gaba domin in fitina ta kare ai satan sanun nan ya kare kenan tunda su sana'ansu ne na satan dabbobin nan amma ni duk laifin gaba ɗaya na ɗora wa hukumomi ne wato masu binciken masu laifi me yasa na ce na ɗora musu ne ya kamata sanan nan fa in aka ɗebe su a gari za a kai su kuma duk shanun da aka ɗiba na tabbatar da cewa ana kai ma hukumomi labari cewa an sata shanu wuri kaza akwai eh, guraren binciken kayan masu laifi misali a gurare daban-daban a ko ina a faɗin ƙasar nan a hanyoyi akwai sojoji akwai 'yan sanda sanun nan idan za a yi da su na lagos ne kwanakin ba mun kama wasu dabbobi a lagos in har za a yi da su lagos checking point nawa za su wuce tsingayen nawa za su wuce kafin su kai ga sai da waɗannan dabbobin nan kuma akwai mahauta wanda suke na musamman waɗanda suke sayan irin waɗannan dabbobi wanda in aka ɗibi dabbobin nan nan za a je a kai a je a sai da waɗannan dabbobin to amma abun mamaki ya kamata har in ana so a taimakawa ƙasa isa kamar zargin da nake cewa hukumomi ba sa aikinsu an ɗiba sanu ɗari sun ɓata an ɗiba ɗari uku sun ɓata an ɗiba dubu goma sun ɓata an ɗiba dubu talatin sun ɓata haba ai wata rana ina je to masu sanin ma ana iya sace su bayan dabbobin sun kare domin abun mamaki ne ya kamata a tsaye da wannan al'amuran duk inda aka ɗibi dabbobin nan ba wai ana sai a kasuwanni ake sai da wa'annan dabbobin ya kamata ma kuma gwamnati ya kamata ta tantance kasuwannin da ake da su na dabbobi guda nawa ne kuma su waye su gabanin kasuwannin nan barayi ne suke shugabantar kasuwan dabbobin nan ko ko a'a mutanen da suke shugabanta wa'annan iri wa'annan kasuwannin eh, dabbobin an yadda da su in an yadda da su kuma to me yasa za su bar dabbobi na sata su shigo wannan wannan gurin don shanun ba wai ana sai da su bayan fage bane ne dole ne in aka ɗibi sanu sun kai 200-300 dole a kai su babbar kasuwa to ya kamata wannan abubuwan fa dole a tashi gwamnatoci su sa ido akan wannan al'amarin ko kuma jami'an tsaro su ne wannan al'amarin ya rattaya a kansu bayan in mutum ya je ya ɗobi dabbobi 500 eh, ya je ya sai da su ha ai to zai iya mallakan kowane irin makami ma tunda makamin ne in ya ɗebi dabbobin don ya je ya mallaki makami ne ya kamata a duba wannan bangaren dabbobin nan lallai ana sata su mun sani kuma mun sani wasu kasuwanni suke sayan wa'annan dabbobi kuma akwai ainihi masu wanda ake kawo musu irin wa'annan dabbobi domin su riƙa saidawa wannan abun dubawa ne abun a tashi tsaye domin magance shi wato ka eh, nuna gazawan gwamnati a wannan bangare ku a matsayinku na al'umma waɗanda kun san kasuwannin nan kun san mutanen nan me kuke yi don ganin kuma kun taimaka koma don akwai waɗanda kila kamar a ce kwanan nan akwai wani da ya zo yake kama barayi a dazuzzuka yana miƙa ma hukumomi ku a matsayinku na shugabanni waɗanda kila kuna hulɗa da al'umma me kuke yi na ganin cewa tunda gwamnati ba ta yi ba ku za ku yi wato eh, makin dunkule magana biyu guri guda zan kuma ba ki amsansu ko kuma zan fayyace miki wani abu a ciki kin ga yanzu misali kamar kwanakin baya ni kan kaina na kama saniya 900 an kamo wannan dabbobi 900 wanda na zo na saida an kama barayin wa'annan shanun an gabatar da su ga wurin 'yan sanda kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. To abinda babba ya gani aka ce yaro ko ya hau kololon iccen rimin kan dutsen dala ba fa zai hango ba. Don haka bari mu shiga babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewa jawabai su ne Lamidon Adamawa, Alhaji Muhammadu barkindu Aliyu Mustapha da rabaran raba na kanti na majami'ar Ikwa ta gani lambawan Kano, sai kuma Sheikh Ahmad Muhammad Sanusi Gumbi da ke garin Kaduna. Da farko dai ga Lamidon na Adamawa. Bayan da za a aikace komi naka daidai ne mai kyau ne. Za ka samu dai wani abu daban. Mu dama muna nan naturally muna kula da komi. duk abin da muka gaya ma jama'a za su yarda mu muke kula da batun addini mu muke kula da batun al'adu da sauransu a nan jihar adamawa mun haɗa kai da sarakuna da jami'an tsaro don mu tabbatar da an samu zaman lafiya to wannan haɗin kai dole ne a same shi domin in ba a same shi ba ka waɗansu a ƙasar nan ba su son gaskiya ba su son adalci ka ga mutum ya yi laifi don shi dan wane ne ko abokin wane ne ba za a hukunta shi ba saboda me so saboda haka mu anan muna mun haɗa kai da, da jami'an tsaro in aka bi ko ina haka din ne za a yi kamar yadda muke anan na tabbata za a samu eh, eh, biyan bukata na zaman lafiya da muke nema babban abu dai shine dole ne shugabanni su zama masu adalci masu gaskiya duk wanda ya yi laihi ko ɗanka ne ko ɗan uwanka ne ko gwamna ne ko minista ne a hukunta shi talaka kowa ya ga an hukunta shi to in aka samu wannan talaka wanda ke ƙauye in ya ma tashi yana son ya yi laifi zai yi tunani ya ce a ah, gawa ne minista ma gawa ne gwamna ma ya yi laifi an kamo shi an ga wani retired general ya yi laifi an kamo shi an hukunta shi ni na laifi an gama na gama yawo so saboda wannan dole ne ya shiga cikin zukatanmu kuma a gani gashi ana adalci ana, gaskiya in ba haka muka yi ba na riga na faɗa na ce i'm sorry ba za mu samu zaman lafiya ba Shi ma rabaran na kanti ya ce zaman lafiya ne kaɗai mafita game da koma bayan arewacin Najeriya. Salamu alaikum Kirista da Musulmi, ni ne mai suna rabe-rabe na kanti Equator Gani number one. Muna kira ga dukkan dattawan Arewa don Allah a yi wutuka domin zaman lafiya. Ga arzikin ƙasarmu na faduwa, don Allah a gargaɗa da jama'a mu fastoci mu ci gaba da wa'azi na zaman lafiya limamai ku ci gaba da wa'azi domin zaman lafiya dukan mu kasuwan mu daya gonakan mu daya tattawan arewa ku tahi tsaye ai wudu ba domin zaman lafiya magana Allah ta gaya mana Isa almasihu ce salama ta nake ku. salama ta nake bar muku ba irin ta duniya ba Yohana sura bakwai aya ashirin da bakwai. yanzu ko tafiya mutum zai yana tafar gaba. ko yana gidansa yana ta fargaba dattawan arewa ku sani nauyin haƙƙin jama'a yana wuyanku mu fastoci da rabori dole ne mu gargaɗa da mutane su zaman lafiya domin allah ya ba mu amana jagoranci haka ne, limamai ma allah ya ba ku amana jagoranci ku rika wa'azi na zaman lafiya ku rika wa'azi wanda zai kawo jama'a kwanciyar hankali ba wa'azi na zage-zage ba ba wa'azin ta da hankali ba muna jan hankali da ƙungiyoyi na addinai su zai da zaman lafiya ba firgita mutane a akan tayin hankali shine cin gaban mu ba limamai da yawa suna karantar da ai zaman lafiya mun san su muna taro da da su domin zaman lafiya tsakanin kirista da musulmi bai kamata ana kashe kashe ba bai kamata ba bai dace ba muna roƙon gwamnatin ƙasar mu kuma ta sauƙaƙa kowa ji daɗin rayuwa don Allah don Allah a mori kuɗin ƙasar nan domin talakawa ji daɗi takin zamani ai noma da sauran abubuwa na jin daɗin rayuwa don Allah muna roƙon yan arewa san nan Najeriya gaba ɗaya daraja ga ma'adanai ga arzikin ƙasa don Allah muna roƙonku da mu rabori na addinin kiristanci da limamai da sarakunan gargajiya amana sai Allah ya ɗora mana na rikon jama'a mu yi aminci mu yi aminci duka mai tsarki ya ce mutum mai aminci yana tara jama'a mara aminci kuma yana kora jama'a Allah ya ajiye mu kabilu daban-daban haka ya nufata haka kuma yake so saboda haka abin da Allah ya shirya kada mutum ya gaba da shi ubangiji Allah ya sa mu da tsore ubangiji ya sa mana albarka amin mu amin na gode shi ma dai Sheikh Ahmad Muhammad Sanusi Gumbi cewa yayi yi matsawar babu zaman lafiya to arewa ta yi hannun riga da duk wani nau'in ci gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau mu yan arewa manya da biki ɗaya da shugabanni da malamai da duk wanda abin ya shafa ina so mu gaya muku cewa ku sani ba duk najeriya ba mu da wani yanki kai arewa kuma arewa na ita ke tamu musulmi ne ko kirista to mun kokari zaman lafiya mun kokari haɗa kanmu mu raya wannan yankin namu ba mu da inda muke alfahari da shi sai wannan ne abin da ya kamata kowa watsar da wata gaba ko wani zuga da yake yi a cikin kunnensa ya yarda shi ɗan arewa ne kuma arewacin najeriya da aka haife shi nan mai kasa su bai da wata kudin da ta wannan a yi kokari a zauna lafiya a haɗa kai abinai daban-daban kamata yi shugabanni masu zama zuwa kira mutane ana tarurruka to a shiga ayyuka a kira mutane da su a ja hankali mutane su zauna lafiya su haɗa kai su tabbatar da wannan kasa ita ce kansu wannan yanki shine yanke su su yi kokarin kawo yadda wannan yanki zai bunƙasa yadda wanda yanki zai zama yanki mai albarka kamar yadda yake can farko wannan shi ne babban saƙo kuma muna fatan shugabanni za su daure yanke manyan yan siyasa za su daure malamai ma za su daure a yi kokari a haɗa kai a zauna lafiya dama abinda ake ce ma jihadi ka yaƙi abubuwa guda hudu su ake ce ma jihadi ka yaƙi dai sun ita kanta zuciyar ta yaƙe ta haka kuma ka yaƙi shaidan haka kuma ka yaƙi duk wani abu wanda ke zai zo ya ɓata muku ke ku yi ƙoƙari ku zauna lafiya. Bokon arewa da sarakunan arewa da duk wani dai wanda yake wani abu ne a arewa. To ya tabbatar da mutunci ciki ne zaman lafiyan arewa. Matasa a samu musu aiki ne kuma babban abu a yi ƙoƙari a buɗe makarantu ko da yaƙi da jahilci ne don su yi kure ba su yi karatu ba. to ko da shi ne a bude mutane su iya rubuta sunayensu su sai iya karanta eh, an rubuta wannan lallai ne a yaƙi jahilci don a samu zaman lafiya don a samu haɗin kai don a samu ci gaba na wannan rayuwar da muke tare da ita babu wani abu da za a yi shugabanni kuna kallo makarantu sun lalace to ina ne za mu samu ci gaba a yi ƙoƙari a raya makarantu a karantar da matasa a karantar da yara don su ne shugabanninmu a nan gaba to ana shugaba baya da ilimi saboda ta yi kokari a rayuwar waɗannan abubuwa don a samu zaman lafiya da can arewa suna kokarin noma kuma shi ne sana'a su kuma da ganga aka kashe sana'ar noma to a yi kokari a farfaɗo da wannan sana'a don mutane duka su samu abin da suka yi kuma rashin aiki shi ke kawo fitintini rashin aiki shi ke kawo kada ana tsaye murya ana neman a kai duka a yi kokari a kashe wannan a yi kokari a gane wannan lokaci ba lokaci ba ne na faɗa lokaci ne na ci gaba lokaci ne na fahimtar juna don a samu zaman lafiya lalle ne in ma mutane ne a masallatai ne a caci caci a duk awa mutane orientation na zaman lafiya don su san haƙƙin da ke kansu kuma su san haƙƙin da ke nasu ne don su da su zama lafiya a koma a Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya. To kafin mai sallama ga takaitattun labarai. Wata yarinya 'yar ƙasar Mali mai shekaru biyu da haihuwa wadda kwanan nan iyayenta suka je da ita ƙasar Gini ta mutu sanadiyar cutar Ebola wadda yanzu haka ta kama mutane fiye da dubu goma kuma ta hallaka wasu mutanen fiye da dubu biyar a cewar hukumar lahiya ta duniya. 'Yar ƙaramar yarinyar da ta mutu a jiya Juma'a ita ce ta harin harkon da aka tabbatar da mutuwar ta sanadiyar Ebola a kasar Mali wadda ta yi iyaka da ƙasar Gini ta ɓangaren kudu maso yamma. Hukumar Lahiya ta Duniya ta ce yarinyar da iyayenta sun yi cuɗanya da mutane da dama a cikin bas ɗin da suka yi balaguran, kuma hukumar ta kashe din cewa mutane da yawa na iya faɗawa cikin kasadar kamuwa da cutar. Gwamnatin ƙasar Amurka ta yi tar da Allah waddai da gwamnatin ƙasar Iran saboda ta aiwatar da hukuncin kisa ta hanyar ratewa akan wata mata da aka samu da laihin kashe wani mutum wanda ya nemi ya mata haɗe. Da sahe yau Asabar aka rataye matar 'ya shekaru 26 mai suna Raihane Jabbari an aiwatar mata da hukuncin kisan ne saboda dangin wanda ta kashen sun ki gafarta mata kuma sun ki karɓar diyya. Shi dai wanda ake zargi da neman mata hwaɗan sunan shi Murtaza Abdul Ali Sarbandi kuma tsohon jami'in hukumar leƙen asirin ƙasar Iran ne. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka jan saki ta ce akwai wasu abubuwa masu matuƙar da hankali game da adalcin shari'ar da aka yi ma wannan mata. Sabon shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani ya kai ziyarar shi ta farko wato wata kasar waje wadda ta ba shi damar cika alkawarin shi na yin umara a kasar Saudiya. Ofishin Mr. Gani ya hudu a cikin wata sanarwa a yau Asabar cewa shugaban zai yi umra kuma zai gana da Sarki Abdullah sannan ya gana da sauran jami'an gwamnati a yayin ziyarar da ya kai ƙasar ta Saudiyya. A lokacin da yake rantsuwar kama ragamar mulkin kasar Afghanistan, Mr. Gani alkawarin cewa ziyarar farkon da zai kai wata kasar waje ita ce ta zuwa yin umra a kasar Saudiya. Ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki ni jummai ali nake fatar mu kwana lafiya allah shi ba mu alherinsa amin thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.